Asad littafi na goma sha hudu. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da halinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashar kyama littafin Asad littafi na goma sha hudu littafin da gabata mun dakata ne daidai inda iman ina so ki bani dama in yi magana da firins inki wallahi ni ba yaudarar ki nake so na yi ba da aure nake son ki Iman, Iman please say something. Kin ga time na wucewa, an na san ma kin ɗebo yunwa daga makaranta. A littafin da ya gabata masu saurare idan ku manta ba wuraren ne muka dakata babu rami me ya kawo rami to waye ce da ma za ka yaudare ta ba kai ne ka ce kana son ta ba kuma menene na cewa wai ba za ka yaudare ta ba kai maza ku ji tsoron Allah ba. To. Kun dai ji littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata littafin ya samu rubutu daga Safna Borno wanda ni Sadiq Namiji wannan nake karanto muku shi a madadin karatu na ma nace na sadaukar da shi ka cokam ga al'ummar jihar Borno baki daya. Yanzu zamu mu daura ba tare da bata lokaci ba cikin labarin mu na Asat. Iman wacce tun sanda ma ya fara magana take ya kasa dagowa ta bata ce komai ba sai yanzu da ta ji ya ambaci kalmar gida ta ce dan Allah kada ka bude min kada ka yi min haka ka buɗe min in tafi ni ba yanzu za a yi min aure ba an gaba ɗaya ma am too duka duka ma am 16 years kuma ni dad ɗina ya riga da ya yi mini miji cikin fushi a ya ce wallahi iman in baki isa ba baki isa ba ina raye sai in gama wanda ma zai aure ki and this be the last da zaki min zancen wani namiji kin ji ko Wayarta da ya gani ne kan cinyarta ya ɗauka ya yi kwafin banta sannan ya ce Iman, zan kira ki an jima an wallahi in baki fikin kwal ɗina ba ko zan zo bakin gin naku in ce a yi min sallama da ke. Iman bata san lokacin da hawaye suka zubo daga idanuwanta ba ta ce please kar ka zo don Allah wallahi daɗina zai bata min rai na roƙe ka kar ka zo wallahi zan ɗaga wayar. Daga haka ya buɗe motar ta fice ta yi wucewarta cikin gida bayan ta koma gida ne baba larai ta ce iman din da yau kan me yake damun ki ne haka duk naga kamar ma kuka kike ko imin wasu hawaye ne ta fara yi wanda ma bata shirya yin su ba cikin zuciyarta ta ce gara kawai ma ta faɗa wa baba larai komai ma ko ma za ta samu sauki a cikin rayuwarta bata ɓoye mata komai ba ta faɗa wa baba tun daga kan waya da sadan ɗin ya bata har zuwa haɗuwarta ta farko da asad lokacin da za ta je kitso duka babu abin da ta ɓoye mata Shiru baba ta yi kafin nan ta ce to Iman tsakanin ki da Allah kina son yayanki sadam ne ko kuma ma akasin haka. Iman shiru ta yi bata ce komai ba, kanta dai yana ƙasa. Hakan ya sa Baba Larai ta ce yanzu dai shi wannan mutumin da ya ce zai kira ki karki mishi gardama, baki san menene a ransa ba. In dai ya kira ki ɗauka ki ji me zai ce. Ki rabu, ku rabu lafiya da shi. Dan zamanin nan kan wani ko ba ka son shi to wallahi sai ya san ta yadda ma zai iya illata maka rayuwarka matukar ya fahimci cewa ba ka son shi iman jiki babu laka ta amsa da to baba bari na shiga ciki ina son in kwanta daga haka ta wuce sama zuwa ɗakinta sai da matai sallah ta ɗauro alwala ta sanya doguwar riganta Ridmate ta saka bayan ta shafe jikinta ta haye kan gado sai dai kan san bacci ya kasa ɗaukanta duk da ma cewar bacin ran ba wani ni ɗabi'ar ta bane ballantana ma ta san menene shi Tunani ta shiga yi mai zurfi akan asad babu abun da take hasasowa kamar yadda yake motsa labban bakinsa. Yana cewa Iman please look into my eyes, please Iman. ba ta san lokacin da ta yi murmushi ba wanda ita kanta ma ba ta san dalilin yin su ba iman ta jima tana tunani akan asad ita har ga allah yadda yake wani ba ta umarni cikin isa da izza ita mamakin abun ma take yi da haka ma har bacci ya ɗauke ta ita ba ta farka ba sai bayan sallar la'asar Mikewa ta yi da sauri ta nufi bathroom ta ɗauro alwala bayan ta fito ta shimfiɗa da duma ta sake gabatar da sallah na la'asar tana zaune ta ji vibrating ɗin wayarta da ke cikin school bag da sauri ta mike ta nufi inda jakar ta take gabanta ne yanke ya faɗi jinkirar ta katse numba ce ta gani babu suna hakan ya sa ta shiga call logs 22 miss call ta gani wanda duk da wannan namba ake kiranta tare da message har guda biyu sai kuma miss call din Saddam shine ma har guda biyar. Tana kokarin buɗe message ɗin kira ya ƙara shigowa a hankali ta yi receiving amma ba ta yi magana ba don gaba ɗaya tsoro ce take. Don gaba ɗaya tsorace take don ta san ba kowa ke kira ke kiranta ba wanda ya wuce mutumin ɗazun wato Asad. A jiddakam tun bayan rasuwar Nabala ta koma gida gidan Bala da zama hatta kayanta duk wasu akwatunan nata mata kai gidan. Faɗin da ta ga sabo nan na je ta jera komai nata sai dai har yanzu bata sa ta sanya asad ɗin a idanuwanta ba numbansa kuwa ta kira ya fiya a kirga baya tafiya hakan ya sa ta haƙura da kiran cikin husky voice in sai ce ya yi miki kyau ai wato na yi ta kira shine ma kika kike ɗauka ko let me tell you something ba a samun alkawari iman don haka ma ki fito gani nan bakin gidin gidanku Iman wacce gaba ɗaya ta tsorata da abin da ya ce, don girman Allah ka yi haƙuri yanzu nake ɗaukan waya ɗin cikin jakata shi ne fama na ga miskol ɗinka ni faɗa zun fa yi wallahi. Asad yana jin tsoron yarinyar nema ya ƙara burge shi cikin zuciyarsa kuwa cewa ya oh ta ci karaki sosai wannan halan za ta bani wahala a face night ɗinmu idan mun yi aure bai san lokacin da ya murmushinsa mai kyau nan ba. Asad wanda ke kwance a gidan su Mira lumshe idanuwansa ya shafa kitu gemunsa ya ce, "Hmm to, sannunki, sannunki da aiki, sannunki, kin sa ni aiki, sai yadda ma kika yi da Asad ɗinki. Dan ke din ma san ma ba da laifi, amma shi ne ma kika yi barci ma baki nemi ma mijinki ya taya ki barcin ba, hmm? Iman kam kasa cewa komai ta idan ma ita har ga Allah ma bata ma san ma abin da za ta ce mishi ba. Jin shirin ya yi yawa ya sa ce, Iman, are Mm, I'm there. Shi ne kika yi min shiru? Ko? Me yasa ma ke kan ma kike son ma ke wahalar da zuciyar da take ciki ma da tsantsar soyayyar ki ne Iman? Bata san lokacin da ta ce da shi I'm sorry. Cikin husky voice ɗinsa ya ce Iman ina son ki. Ina son in ganki yanzu please dan Allah ki bani dama in zo in ganki my wife. Ko zan samu saukin abin da nake ji a cikin zuciyata please Iman. Don't say no. Cikin shagwaɓa irin tata wacce ta zame mata jiki ta ce ni dai mm kaga faɗa zufa ka ganni kuma ma ni kana eh, ba na fita mm, to na ji amma gobe ai za mu haɗu ko idan ma kin tashi daga makaranta ko. Shiru iman ta ita ce sai an jima mum ɗina tana kirana. Ok to zan kira ki an jima mu yi magana take care I love you. Ta Taɓe baki iman ta yi sannan ta ajiye wayar. ta jima kwance ɗakin nata tana tunanin kalmar da Asad ɗin ya faɗa mata, wai my wife, Nana ta kalmar ta yi kafin nan ta ce, "Hm, ko kunya ma baya ji, ni din nan ‘yar karama da ni wai yake kirana da matarsa, bayan ko aure ma ni ban kai ba." Tana cikin wannan tunanin ta ji shigowar motar mahaifin nata, da sauri ta bude curtains ɗin window. Ai kuwa shi ɗin ne da sauri ta zura dogon hijabi mai hannu yayi mata kyau sosai ta sauko har kasa Lokacin yayi daidai da shigowar Khalil Palo, sanye yake da black suit wanda suka yi mishi kyau sosai, Dukawa ta yi har ƙasa ta ce sannu da dawowa dad. A hankali ya ce yawa iman sannu daga haka ta karɓa briefcase ɗinsa ta bi bayansa har zuwa ɗakinsa. Bayan magariba iman tana zaune a falo suna hira da baba larai. wai ta fara baburaitin, da sauri ta miƙe ta nufi ɗakinta. Kunciya ta yi kan bed kafin nan ta ɗaga wayar. Asan ne ya ce iman how are you? A hankali kamar mai jin bacci ta ce I am fine and you lafiya lau alhamdulillah. Ya na ji voice ɗinki ma haka kamar ma baki da lafiya. Are you sick? Mm, mm, mm. lafiya lau nake. Wayar ta ce, ta ce ta fara haske alamar ma wani kiran ke shigowa. Cikin rawar murya ta ce please hold on your call. Ana kira na please. Asad wani murmushi yayi ya ce waye ke kiran ki Iman? How many times zan faɗa miki ban son haka? Wallahi Iman ba zan lamunci kina waya da wani namiji ba. Iman ganin ya ki katse wayar har ma kiran Sadam ya katse wani irin haushinsa ta ji. Ba tare da tunanin komai ba ta datse kiran Asad din tana kokarin kiran Sadam sai gashi ya sake kiranta. sadam bai tsaya wata wata ba cikin tuhuma ya ce Iman, da wa kike waya please ki faɗa min gaskiya kar ki yadda ke min ƙarya Iman. Na san baki saba ƙarya ba. Ji ta yi ba za ta iya faɗa mishi gaskiya ba wannan karon. Hakan yasa ta ce muna waya ne da Mira. Shine na gama kiranka na ce to ta kashe. Ajiyan zuciya Sadam ya sauke kafin ya ce au. Ai na ɗauka ko an yi mini rival ne da, da yanzu zuciyata ta tarwatsa. Da ta tarwatse. Ba zan iya jure hakan ba Iman. Murmushi imanta ita ce, Yaya, wai an sa ranar bikin anti jama ko? Eh, jiya aka sa six month Kin ga da kin kammala makaranta da sai a haɗa ma da namu ko? Cikin shugaba ba imanta ce, Yaya, ni fa kana sa ni ina jin kunya fa. Murmushi ya ce, mm, mm, Kunya ko? To dama ai na kira in ji muryar ki ne, bari ma na barki ma haka, na san ma za ki karatu ko kuna exams ai. Sleep night, sweetheart, good night. Murmushi imanta ita ce, Night, yaya. a hankali kamar ma mai raɗa ya ce iman haka kawai zaki ce ko irin ma ɗan kis ɗin nan ma ba za a yi min ba ta cikin waya hmm? iman duk ya ba ta kunya shi kansa ya san ta ji kunya hakan yasa kawai ya murmushi ya yi mata sallama ko ajiye wayar ba ta yi ba kiran asad ya shigo sai dai kan ita kanta ta rasa dalilin da yasa duk sanda ma ta ji ta yi niyyar kin ɗaga wayar tasa ba ta iya wasan hakan ya sa ta ɗaga kai tsaye ta ce hello cikin tsananin kishi asad ya ce da wa kike waya iman wato ba ki ji magana ta ba ko ke kin fi son wa ki saya min ciwon zuciya ne halan ko hmm? ina cikin zaman zaman ta. ina farin ciki yanzu kina bukatan kawai ki sanya min ciwon zuciya ko eh cikin tsananin kishi asad din ya zan baki mamaki iman zaki san cewa ni asad ba zan lamunta ba sam wallahi sai na hukunta ki iman cikin bacin ya katsewar dan ma sosai ya fusata har ma wani ja idanuwansa suka yi Iman ko gani na yi tana hawaye wanda ma ban san dalilin su ba. Ta jima tana maimaita sunansa wai Asad. Haka dai ta kwana cike da tunanin Asad fal aranta. Madadin ta tunanin wancan kawai sai take tunanin wannan. A garin Kano kuwa mice zaune sai yayanta sai kuma ma Rashid Ahmad Khan. Ga dukkanin alama dai magana suke mai muhimmanci. Yayan Ammi ya yi gyaran murya ya ce, Rukayya ga mijinki nan kuma ba sakin ki dama ya yi ba, kun samu misunderstanding ne, to a yau kuma an riga da an sulhunta komai, na san ki da hakuri amma ki kara hakuri ku zauna lafiya da mijinki, sannan ki rike yaran nan da mahaifiyarsu ta rasu tamkar nake. Shi kuma Ibrahim Kali shi ma mun yi magana da shi, na yi masa bayanin komai, ya ce gobe insha Allahu zai zo kuma zai ba wa mahaifin nashi hakuri Allah ya miki albarka. kai kuma Rashid kan ga ruƙayya ka zauna da ita lafiya kamar yadda ma kuke a dacan baya ku je Allah ya muku albarka baki ɗayan ku ko Ami miƙewa ta suka wuce sabon gidan nasu da na Nazma da kannin nata tun safe ma suka wuce gidan dan Rashid din ya gabatar mata da su su zara ta ne wanda ma suke uwa ɗaya da Abdul sosai ta kasa ɓoye farin cikinta washe gari tun da safe Iman ta shirya cikin shirin makaranta a dainin ta samu daɗinta ta gaishe shi ci kawai da ta sha ta miƙe Khalil wanda tun ɗazun yake kallon ta yace ya zo zauna ki breakfast a haka ma za ki fita Ba ki ci komai ba Iman ba kya son cin abinci ko nayi nayi da ke ina yi miki faɗa akan cin abinci ba kya so kina ci ba me yake hana ki cin abinci ta ni na jin tsawa ya Khalil din ya daka mata bai jira cewar me za ta ce bai ce come on my friend zauna ki breakfast kafin na ɓata miki rai da safen nan iman jikinta yana bari haka ta zauna ta fara cin chips ɗin. don a duniyar nan babu abin da take mugun tsoro kamar daɗinta. Sai da ta cinye ta sannan ta miƙe ta ce dad na tafi direba na ta jira na I'm going. Ki kai kai kawai ya iya daga mata da sauri ta fice ta nufi compound din gidan. Ta shiga mota direba ya ja suka fice daga gidan. Lokacin da su Iman din suka faka motar su bakin school, lokacin yayi daidai motar gidan su Mira ta faka gaban Iman ne. Ya shiga bugawa wanda ita kanta bata san ma dalili ba. A hankali ta fito daga mota tana tse daga Mira ma ta ga ta fito daga motar gidansu ai da gudu ta nufo inda iman din take tana rungumanta a jikinta daidai lokacin asad din ya fito daga cikin motar dan shine ma ya kawo mira a lokacin ma jinginuwa ya jikin motar ya sanya duka hannayensa cikin aljunjan jallabiya da ke jikinsa karab idanuwa hudu suka yi da iman din da sauri ta kawar da kanta ƙasa ta riko hannuwan mira suka nufi cikin makaranta Asar ya ji matsi a jikin mota kafin nan ya koma can gida. Bayan ya koma ne ya yi wa Iman din ta cewa idan aka tashi ta zo motarsu shi zai aje ta gida in kuwa ba haka ba zai je gidansu imam bayan sun fito break ne ta duba wayarta ta ga text din asad gabanta sai faduwa yake reply ta yi masa da cewar dan allah kar ka je gidanmu i'm begging you in the name of allah in dai motar ka ce to zan shiga na yadda na amince zan shiga wallahi amma kar ka je gidanmu lokacin da ya karanta text din nata murmushi kawai yayi bayan ya yi sallar zu ya jima zaune a masallaci yana addu'a kafin nan ya fita ko da ya koma gida sabo wanda ya wanda ya ƙara yi ya shirya ciki. Blue jeans da black shirt mai guntun hannu wanda mata farar fatarsa ta mata mugun kyau. Facing cap ya sanya black colo sai agogonsa na Rolex da ya sanya wa hannunsa, sosai ya haska farar fatarsa sai kamshi yake zubawa ga baƙin sajen nan nasa da ya sha gyara saman farar fuskarsa ya ilahi ku zo ku ga asar tamkar wani ba inde dama kuma ma kun san shi ɗin karshe ne wajen kyau ku yi imajin To a haka san ma ya kyau abun ba a cewa komai. Motar sai ya ɗauka ya nufi makarantar su Iman din. Bakin kit din makarantar ya faka motarsa lokacin an tashi an tashi 'yan makaranta sai fitowa suke fitowa ya tsaya jikin motar sai yana jiran fitowar tasu can ya hango su sai dai kan wannan karan su hudu suka tafi suna hirar su da alaman ma basu gan shi ba wata classmate din su ce wadda ma suka fito tare ta taba iman ta ce iman kun ga wani balarabe hamsom a can kuwa so masha Allah wallahi ga din ya tafi da imani na dubi fa dan Allah duk yan matan makarantar nan fa eh, eh, suke bin shi da kallo gaskiya wannan karshen kyau ne sai a lokacin iman da mira masu kaɗaga kai ganin asan ne take iman ta ji duk ta bi ta tsorata don idan bata manta ba jiya ya ce sai ya hukunta ta hakan yasa duk ta ji gabanta ma na faɗuwa mira ce ta ce la iman kin ga fa wai ya asad din halima ke cewa bature iman dai bata ce komai ba don tun da sanda halima ɗin ta fara cewa gai din ya haɗu wani irin haushin ta ji wanda ita bata san ma dalilin yin hakan ba haka suka karaso bakin motar mira ta ce ina ne ya asad a hankali ya amsa da fine ya mai da kallonsa kan iman wacce ma ke gaishe sa ta ma kalli idanuwanta ba idanuwansa ba kanta a ƙasa mira bude fronsit ta, ta shiga inda iman ta shiga backseat daga nan asad din ya tada mota suka nufi hanyar gidan su mira sai da ya ajiye ta sannan ya kama hanyar unguwar su iman still dai babu wanda ya ce da dan uwansa komai fakin yayi a wata unguwa da ba kowa sannan ya fito ya buɗe seat ɗin ya shiga da sauri imanta ta matsa can ƙarshe this is the last free pass a'a ba nan muke ba a hankali ya motso kusa da ita iman ɗin duk a tsorace take don ita wallahi har ga Allah ba ta son abin da wannan mutumin ke yi mata Wai a ce mutum sa'an daɗinta, amma yana hana ta sukuni duk ya biya takure rayuwarta, hannunta ya ga yana shirin kamawa ta yi saurin janyewa ta ce stop it ni ba na son haka. Murmushi a sade cikin husky voice ɗinsa ya ce ni kuma ina so ba wannan ba yanzu tell me da wa kike waya jiya ima. Shiru ta yi bata ɗago ba kuma bata ce da shi komai ba. wayarta da ke kan kafar ta ya dauka wata sabuwar waya ya ciro daga cikin aljihunsa irin wancan din yace gashi ki amfani da wannan akwai sim a ciki ita kuma wannan nayi season dinta shiru ta yi bata ce komai ba sai hawaye ta fara yi a hankali ya kira sunanta jin tana shishshikar kuka ya dago kanta ganin kukan take da gaske ce ya salam iman bana son kuka oya ki share hawayenki kin san bana son kukan ki ko a hankali ta dago ta kalle shi still dai kukan take ta ce please open the car ina so zan je gida bude mata motar yayi tare da sa wayar daya da ya bata cikin school bag ɗinta iman ko da ta koma gida wanka ta ta shirya cikin riga da cikin na atamfa sosai kayan ta yi mata kyau dan ma ta zauna mata ɗas a jikinta abunka da mace mai diri ko ina masha Allah ta barakallah, abubuwa sun yi ɗas da su fitowa falo ta ta zauna baba lare ta ce iman ga facin abinci yana jiran ki a dani ki ci sai ki sallah in ya so sai ki kwanta baccin ki na rana wallahi ban jin yunwa baba amma zuwa an jima kilan ci abincin Asad atake karye sim din cikin wayar Iman sannan ya aje wayar a motarsa bayan ya koma gida kiran jidda ne ya shigo wayarsa wani uban tsoka ya ja sannan ya blocking ɗinta Wayar mum ɗinsa ya kira bayan sun gaisa Amma ta ce, Abba, ni kam ka je Abuja haka kawai ma ka yi zaman ka ma ka ma manta ma da aikinka ne wai. No, amma ina sane kin san fa hutun sati na ɗauka, insha Allah cikin satin nan ma zan dawo. Daga haka suka yi sallama, A can Kano Sadam tun yana kiran wayar Iman tana shiga ba a dagawa har ya kai ga in ya kira a yanzu sai ya ji a kashe. Sosai sai hankalin sai tashi duk da cewar yana ofis hakan ba zai hana ka fahimci yana cikin tsananin damuwa ba. Abdul karfe uku daidai ya iso Abuja bayan sun gaisa da baba yake tambayar Iman ai tana cikin ina jin bacci take bari mana taso ta. Daga haka baba ta taso Iman sai da mata wanke fuskarta sannan ta fito falo ganin abdul ta waro idanuwa ta ce la ya abdul na yi ne lafiya lau iman na same ku lafiya alhamdulillah ya su ammi su anti najma kowa lafiya lau duk suna gaida ki baba larai tuni ta cika gaban abdul din da kayan motsa baki leda ya miƙa wa iman karɓa ta ita ce na gode abdul ya jima gidan har sadam din ya kira shi ya ce ya haddasa ya haɗa shi da iman ɗin bayan sun gaisa ke tambayar ta me yasa ma wayar ta a kashe cewa ta yi an sace wayar ne a makaranta Abdul sai yamma ya bar gidan bayan ya jira dawar yayansa sun gaisa. Iman bayan ta koma ɗakinta da daddare ɗaukan wayar da Asad ɗin ya bata ta yi. Wani hotonsa ne akan sikirin ɗin wayan yi kyau sosai yana tsaye a gaban wani bildin babba ga manyan motoci a gefensa. Iman ta jima tana kallon hoton kafin ta kai dubanta kan miskos da ta gani. Tana cikin duba miskos ɗin kiransa ya kuma shigowa. to dama ayya za ka yi ka kanka da mutanen abuja baya ya cewa wadda naira kan naira dama mai kuɗi shine daidai mai kuɗi agadin mai kuɗi in kana ji da kuɗi wanda ya fi ka sai zo ya maka gam to yan mata ku dinga jin tsoron Allah musamman ma kwailaye kwailayen nan wallahi tallaha ka suke da zaran ba ma fa sai kuɗi ba fa in fa ta kallafa wani fa ya fi ka wanka ya fi ka kyau fa ko da ka fi shi kalamai fa sai ka ga an samu matsala har zazzare mata ido zai ke to saboda ta riga ta wuri ta ga ga kuɗi ga kyau ga wanka wayo Allah shi kenan an samu matsala to ballantana kuma a ce ma kai kuma ma a ce ma kuɗin ne ba wanka ko kuma a ce a kaddara ma akwai wankan ne babu kuɗin don kuɗin nan dai su ne dai duka duka anan wurin zamu dakata kar ku ce na yi muku sharri bari yi shiru wannan labarin zamu ga mai iman din za ta aikata mayayen nata na cin amana duka duka anan wurin zamu dakata sai mu haɗu da kuwa littafi na gaba an jima kaɗan na san za ku yi cewa ai yarinya ce lokacin ba ta gane menene soyayya yanzu kuma ta girma ta fara bambance tsakanin soyayya da da kuma zamantakewa ko to sarakunan iya magana mun gane me za ku faɗa tun kamun ku faɗa mu da kuwa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance